Daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 1625 da kuma 60. Abin ne mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar Viewer Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato bakwai na safe kenan agogon Ghana, uku na dare agogon Washington DC. Mahmud Lalo ne tare da Sarfila Hashim Gumel muka sake dawo a daidai wannan lokaci. Inda za ku ji cewa yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da malaman makaranta a duk faɗin duniya. da ba ma samun malamai wataran za mu zauna a class babu malamai ba za su shigo ba haka za mu zauna dai sannan baya ga wannan usman ahmad kabar zai shigo da shirinsa na na kasa ba kasawa ba muna kuma tafa da sharhin jaridun kasar ghana da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana amma da farko ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya an kashe sojojin amurka na musamman uku da sojojin sojojin jamhuriyar Nijar biyar an kuma raunata wasu biyu bayan da aka kai masu hari a jiya laraba yayin da suke sintiri a yankin kudu maso yammacin ƙasar Nijar. Rundunar sojan Amurka da ke a nahiyar Afirka ta ce an kai harin ne a kusa da kan iyakar ƙasar Mali da Nijar mai nisan kusan tazarar kilomita 190 daga arewacin babban birnin Yamai. An dai kwashi sojojin da suka jikkata zuwa birnin Yamai kuma suna cikin yanayi mai kyau a cewar jami'an amurka waɗanda ba su da ikon yin magana kan faruwar lamarin an kai wa sojojin hadi ne a yankin da wasu mayakan ƙungiyar alka'ida na yankin suke rundunar sojan amurka a nahiyar afirka ta ce dakarun amurka na musamman suna jamhuriyar nijar ne domin bayar da horo ga sojojin nijar ta yadda za su shawo kan matsalar ta'addanci a yankin ciki har waɗanda suka tsallako daga iyaka daga ƙasar mali suka shiga nijar lauyan budurwar dan bindigan nan steven paddock da ya kashe mutane a birnin las vegas ya ce matar ba ta da masaniyar cewa paddock na shirin kitsa aikata wato shirin a harin ta'addanci budurwar dan bindigar mai suna mara danley ta kwashe tsawon ranar jiya laraba tana amsa tambayoyi a hukumar binciken mayan laifuka ta fbi a birnin los angeles bayan da ta dawo amurka daga tafiyar da ta yi zuwa kasar philippines lauya na dalle ya faɗa manema labarai cewa ta yi balaguro zuwa philippines ne domin ta ziyarci danginta da ke can kuma yayin da take can din ne fadak ya aika mata da zunzurutun kuɗi har dala amurka dubu ɗari ya ce mata ta sai gida yayin da masu bincike kokarin gano dalilin da ya sa fadak ya kai harin ya kashe mutane 58 da raunata wasu sama da 500 shugaban amurka donald trump ya kai ziyara a birnin las vegas don jajanta waɗanda lamarin ya shafa da kuma ganawa da 'yan sanda da ma'aikatan agajin gaggawa da suka kai ɗaukin farko to labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban ƙasar amurka donald trump ya bayyana cikakkiyar amincewarsa da sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson sa'o'i bayan ɓallar wani labari da ya warwatsa a duniya yana nuna cewa akwai takon tsaka tsakanin su biyun shugaba trump ya yi magana ne bayan da ya ziyarci wani asibiti a birnin las vegas na jihar nevada domin jajantawa mutanen da harbin las vegas ya shafa kuma ya yi kalaman nasa ne 'yan sa'o'i bayan da sakatare talasan ya fito yana musanta rahoton da ke cewa yana gab da ajiye aikinsa bayan da ya jero wasu nasarori da ya ce shugaba trump da ministocinsa sun cimma a fannin diflomasiyya wanda ya kwatanta da cewa yin aiki tare ne ya sa aka kai ga nasarar Tillerson ya musanta cewa yana kusa da ajiye aikin nasa a watan Yuli. Da yake magana da manema labarai, Tillerson ya ce mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence bai taɓa lallaɓarsa ba ya ci gaba da riƙe mukaminsa ba, saboda bai taɓa tunanin barin aikin nasa ba. Sakatare Tillerson da ya yi magana ne a jiya Laraba gaban manema labarai ranar kuma da gidan talabijin na NBC ya fitar da rahoton da ke cewa ya kusa yin murabus a farkon wannan shekarar. bayan kwashe 'yan watanni na famar zama aiki da shugaba trump kuma ya ci gaba da kawai bayan ina ya ci gaba da aikinsa bayan da mataimakin shugaban kasa ya lallabe shi hawa kuma rahoton na nbc ya ce talasan ya kira shugaba trump marar hankali a wani taro da suka yi da wasu manyan jami'an kasar a ma'aikatar tsaro ta pentagon kwamitin tattara bayanan sirri na majalisar dattawan amurka ya bayyana cewa zai ci gaba da bincikensa don gano ko kwamitin kamfen ɗin shugaban ƙasa donald trump ya haɗa kai da ƙasar rasha wajen sauya alƙiblar zaben shugaban amurka da aka yi a shekarar 2016 yayin da yake gargaɗin cewa katsalandar ɗin da rasha zai iya ci gaba da kuma zamo barazana ga zaɓuka masu zuwa shugaban kwamitin richard barr ɗan jam'iyyar republican daga jihar north carolina ya ce har yanzu magana katsalandar ɗin zaben yana tana nan duk da yake ba su fitar da wasu bayanai ba kan alakar mukarraban shugaba trump da binciken shugabannin kwamitin richard ba da mark wana sun ce suna ga sun ga ya dace su fito su bayyana abin da suka gano ya zuwa yanzu a binciken da suke yi yawancin manyan jami'an harkokin tsaron kasa na trump sun amince da sakamakon da kwamitin tattar bayanan sirri na majalisar dattawan ya samu na cewa rasha ta yi katsalandan a zaben shekarar da ta gabata ta kuma taimakawa trump a zaben sai dai shugaba trump din bai amince da hakan ba daga karshe jami'an amurka sun ce shugaba trump na shirin gabatar da wani jawabi a mako mai zuwa inda zai sanar da matsayarsa kan cewa ko amurka za ta ci gaba da mutunta yarjejeniyar da aka kulla ta shekara ta sha biyar ta nukiliya tsakanin iran da kasashe masu karfi a duniya kamfanin dillancin labarai na associated press ya fitar da rahoton cewa Trump zai yi jawabin ne ranar goma sha biyu ga wannan watan kafin a kai ga ƙarshen wa'adin yarjejeniya a ranar goma sha biyar inda Trump zai faɗa wa majalisar Amurka in ya yi imani Iran na aiki da yarjejeniyar. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce Trump zai fitar da jerin wasu zaɓi kan yarjejeniyar sai dai kuma ya ƙi bayar da cikakken bayani game da irin zaɓin da Trump ɗin zai bayar. Trump da ya kasance mai sukan lamirin abin da tsohon shugaban da ya gada Barack Obama ke ganin an cimma nasara a fannin harkokin diflomasiyya. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen wasu na murya Amurka birnin Washington DC. To ranar biyar ga watan Oktoban kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da malaman makaranta a duk faɗin duniya. Kan wannan batu wakilin muryar Amurka Abdulham Muhammad ya haɗa mana wannan rahoto daga Bauchi. A Najeriya gwamnatin ƙasar a sanarwar da ta ba ta bakin ministan ilimi Malam Adamu Adamu ta ce za ta inganta matsayin malamai da kuma aikin malanta inda kuma ya buƙaci gwamnatocin jihohi da masu ruwa da tsaki a harkar ilimi da haɗa ƙarfi da ƙarfe don haɓaka matsayin ilimi a ƙasar. To sai dai kuma duk da hakan wasu jihohin suna ɗaukar matakan inganta matsayin ilimi da kuma kyautatawa malamai rayuwa kamar yadda gwamnan jihar Gombe Ibrahim Hassan dan kwambo ya himmatu a kai. Ba zan iya gaya ma iyakatun makarantun da muka gyara a cikin jihar Gombe ba. Na sa kwamiti na musamman suka ba mu report wanda muka fara bi ɗaya bayan ɗaya muna implementing ka duba yanzu za ka samu makaranta guda ɗaya wadda za ta ɗauki yara gila dubu bakwai na ziyarci makarantar sakandaren gwamnatin mata a cikin garin gombe domin jin ta bakin wasu ɗaliban ga abin da suke cewa sunana steven joyce tanko daga government girls college doma gombe to a da inda na sani kamar a classes ɗinmu ba mu da kujerun zama sai dai akan duwatsu muke zama sannan a classes za a samu yara ɗari da wani abu a cikin classes ɗinsu malamai wani lokaci ma da kyar za a samu mutane ko uku za su koyar a cikin aji yanzu kan komai ya zama da sauki suna na rumanati yakubu da ba ma samun malamai wataran za mu zauna a class babu malamai ba za su shigo ba haka za mu zauna dai amma yanzu da shike government din gombe yanzu tana nuna damuwanta da mu gaskiya muna so komai dai a wadace yanzu muke alhamdulillahi daga bisani kuma na tuntubi shugaban kungiyar malamai domin sanin ko akwai ingancin rayuwa sunana usman dauda kwadon shugaban malamai na wannan jiha irin hoɓasan da a yanzu ka zaga makarantun da wasu an sa musu fiska wasu kuma sabbin gine-gine ne su makarantun an saka musu abubuwan aiki da makamantansu ɗaliban ma ta wani fanni duka an kula da su ta wannan kaga an yi hoɓasa sosai kuma za mu ce a ta fannin biyan albashi na malamai amma zan bugi kirjin cewa ma in an zo salari yanzu sai an fara biyan malamai more especially ma na primary school kafin a biya kowane ma'aikaci. Lohan Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Ta albarkacin ranar ta malamai bari mu shakata da wannan waka kafin mu ci gaba. makaranta al'umma makauci jahilci shi karfe uku na dare ne da minti sha biyu a nan washington dc ana kuma tare ne da sashen hausa na murya amurka yanzu ga usman ahmad kabar da shirin nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba nakasa ba za ta zama kasa Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na na kasa ba kasawa ba wanda ni Usmanu Ahmad zan gabatar. A makon da ya gabata idan ba a manta ba, mun tsaya ne inda wakilinmu na Funtuwa Zahardin Sani yake tattaunawa da wasu bayan Allah bayan an yi wani taro da aka gayyace mu ya wakilce mu, wanda mutane masu bukata ta musamman suka hada inda kuma aka hada har da buga wasan kwallo ta guragu in ba manta ba ya tsaya ne inda yake tattaunawa da salisu abubakar funtuwa ɗaya daga cikin jigajigan kungiyar guragu ta funtuwa inda ya tsaya da cewa ya kamata a ci gaba da tallafa musu domin su daina bara inda baya gare ta ya shiga tattaunawa da wasu bayan Allah waɗanda duk a wurin ya tattauna tare da su a bi mu dalla dalla a cikin shirin. To na farko mai sauraro su ya ji cikakken sunanka da matsayi. To suna na Ahmed Tukun ni ne shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar na ƙasassu ta Funto Local Government baki ɗaya kuma ni ne sakataren ƙungiyar guragu na Funto Local Government. Gashi na ga kuna wani taro wannan me makasudin wannan taro. To wani makasudin wannan taro yana da babban mahimmanci saboda kamar yadda ka gani a ce yanzu kamar matasa haka yara guragu su haɗu suna so su kama wata ƙungiya ta wasan ƙwallon ƙafa da kuma taimaka ma kansu ai kaga wannan babban alfahari ne su mun haɗa kanmu nan muna so yadda za mu ga yiwuwar kafa wannan ƙungiya mu yi mata foundation mai nagari a bisa tafarki gaskiya yadda za mu ga yiwuwar ɗorewar wannan kwallo ta fara soka da muke son mu kafa ƙarƙashin jagorancin shi wannan shugaba namu malam salisu abubakar yawwa ka ji makasudin wannan haɗuwa ta mu don mu kafa wannan ƙungiya ta fara soka wannan shi zaman zaman da muka fara yi a cikin zaman mu da muke aiwatarwa a yanzu na ga kun ce fara soka wata haraka ce ta wasanni kun tuntuɓi irin sashen kula da harkokin wasanni na jihar katsina akwai shawarar da kuka samu eh kwarai ku ka san diyan da ya kasance abu wannan kwallo farasuka ita ce kwallon ta guragu wadda ake yi a bisa rola kafin mu ce katsina akwai shugabanni namu nana wa'anda ke karkashin wannan sport council din nan wa'anda ke a nan stadium mun fara ciyaman namu ya tuntube su matsalar da aka samu a lokacin ba su kusa amma sun tabbatar ma shi ciyaman namu cewa duk abin da aka yi zamana a rubuce yanda za a bashi da irin taimakon da muke bukata da abin da suke suke so su yi mamu duk mu ba su a rubuce in Allah da lokacin da suka dawo taimakon da ya dace su yi mamu na fili ne da sauransu da shawarwari duk za así, mom. to ya bangaren koyon sana'o'i na ga cikin waɗannan mambobin na kuwa sun ce min su ma suna da sana'a ba su san bara ya wani bayani za ka yi yawa very good kamar yadda dama na gaya ma na ce wannan abu shine abu na farko da muke yi a cikin zaman mu da muka yi last time shi ciyaman da kanshi ya ce akwai kokarin da za a inda za mu buɗe abubuwa na koyon sana'o'i irin su walda da gyaran takalmi da ɗinkin jikuna duk irin su kafin tare duk za mu buɗe irin wa'annan saboda wannan dai na farko ne dama makasudin kafa dai mu haɗu kan wannan ita fara soka to daga inda muka ga ta kafu to daga nan kuma za mu maida kuma wani bangare inda za bayan mun kafin mu ta kwallo za a je a koyi sana'a ko kuma bayan an taso ya zamana ana da inda za a koyi sana'a dan a dogara da kai duk da ita ma wannan kwallo ta fara soka ita ma sana'a ce yanzu to me kiranka ga su mahukunta muna kira ga mahukunta duk inda aka ce yara da matasa na kasasu sun haɗu dan su gina wani ginshiki to ya kamata mahukunta eh, shugabanni su shigo a ciki yadda za su tallafa su samu su ma su dogara da kansu kamar yadda ake a kirarin cewa a hana barace barace da sauransu baka da yadda za ka yi ka hana mutum bara ba tare da ka neman mai abin yi ba to su gwamnatin bata neman masu abin yi ba ne suka zana suka kirkiro kila wasu abubuwa wanda za su dogara da kansu suna fatan gwamnati za ta shigo ta lura da irin wannan abin da suke yi ta kawo masa dauki don ta tallafa masu. To assalamu alaikum ni suna na Amina Haruna. A gaskiya a rayuwata ina ganin guragu ba mu san bara tsakanin da Allah. Muna so kowa a samu wannan abin da ci gaba kana da sana'ar ka ka daina bi mota mota ana ma kallon banza. Idan ka samu sana'a za ka yi karatu saboda yawancin mu guragu wasu suna yin karatu da sun fara sai rashin kuɗi ya hana ba abinci ko keken ka ya lalace ba da za ka sai taya don haka shi yasa nake so wannan abu gwamnati ta ƙara taimaka mana ah. samu mu gama wannan abu mu samu sana'a mu dogara da kanmu saboda da muna da kannai in sun taso su ma su koyi wannan sana'a saboda suna da kafa kuma muna so mai aure mu ma mu haihu sai wa zai sake magana assalamu alaikum wa rahmatullah suna Suleiman Ahmad gwadahi mai aikin shoemaker abinda nake magana akan kan shi hakikanin gaskiya mun ji daɗin kasantuwar faɗin ainihin ra'ayin mu na san sana'o'i nan da ake ta yi a yanzu dukkanin wani wanda ka san Allah ya nakasa haka misali to babu nakasa dama abin da ake nufi da nakasa zuciya ita ce nakasa eh. to gabaki daya duk wanda za ga Allah ya nakasa to za ka same shi kuma namijin duniya ne yana da kokarin neman na kanshi to amma babban abubuwan da ke ainihin takura rayuwar mu shi ne rashin samun taimako to idan har ana so a kashe wannan eh, lamari na barace barace da sauransu hanyar da za a biyo ita ce a dafawa na kasashe ba gajiyayye ba ne Allah ya sani wallahi muna bakin cikin bara ina rawul eh. ina wankin takalma eh. kullewa mun zan fita zan samu abin da zan ci in sha hamma mai lafiya ma zai zo in taimaka mishi Allah ya sani ina da mata daya da diyata guda daya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ah. sunana anas isa na fito daga sakkwato bypass a gaskiya ina godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da godiya ga gwamnatin jihar mu da take kokarin taimaka ma duk wani disable wanda yake da bukatar neman taimako musamman mu akwai matasa daga cikin mu wanda suke kokarin yin karatu to ina kira ga gwamnatin jihar ta yi kokarin taimaka ma duk wani disable akan tafiyar da al'amuran shi na karatu saboda akwai abubuwa wanda suke yankewa dangane da shi kudin transport da sauransu to ina jawo hankalin da gwamnatin jihar mu ta yi kokari ta taimaka akan irin wannan matsalolin da wani duk wani disabled wanda yake da kokarin zuwa yana son karatu karatun amma wa'annan matsalolin suna hana shi zuwa yin wannan karatun to kai me sana'a kafe ni gaskiya magana ba na yin sana'a yanzu ina dai karatu ne yanzu still na hmm. halin yanzu ba kuma a dana bara eh gaskiyar magana ba na bara suna na jamilu abdullahi da funtuwa na kasance ɗaya daga cikin membobin wa'annan ƙungiya domin mu mutane ne kamar kowa mukan yi karatu kamar yadda kowa ke yin karatu don yanzu haka cikin mu akwai masu qualification mataki mataki tun daga na secondary har zuwa kan wanda ake so akwai kuma masu niyyai su ci gaba da karatu to muna kira ga gwamnati ta taimaka mana mu mutane ne kamar kowa za mu yi aiki kamar yadda kowa ke aiki a taimaka mana a ɗauke mu ayyuka waɗanda suka gama karatu kenan sannan waɗanda suke son su karatu muna son gwamnati ranga sponsorin ɗinsu ko ba komai mutum zai samu ƙwarin gwiwa gurin mai da hankali a karatunsa aiki na shine aikin hannu sunana abdullahi abubakar kamar yadda yan uwana suka faɗi a bisa karatu domin allah muna neman gwamnati ta taimaka mana domin mu rinka karatu sakamakon wasu daga cikinmu sun fara karatun ba su da hali sun bari muna buƙatar gwamnati ta taimake mu da irin abubuwan da take taimakawa domin mu ci gaba da karin da zan iya cewa kenan yanzu kana da wata sana'a yanzu ban da sana'ar da nake bara kake kenan eh bara nake to baran nan kana yin ta ne cikin kana so koko dan sakamakon ban son baran ba ko da yaushe nake fita ba sai idan na ga babu yanda zan mutane suna kallon wulakancin da kake zuwa suna ma wulakanci idan ka fita shi ma saboda dole ne karatun kuma idan ba baka da kuɗi ba zai zama dole shi ba abubuwan da muke hawa idan taya ta lalace ko wani abu babu kuɗin da za ka yi amfani da su ka gyara ka je makaranta sannan har uniform naka sakamakon wasu daga cikin ma ba su da iyayen da za su taimaka musu wasu suna ɗaukan nauyin su suna ɗaukan nauyin kansu secondary school kake koko ina secondary school a yanzu ina js2 yanzu maganar da ake na yi wata biyu ba na makaranta ba sakamakon ban da halin da zan ci gaba da zuwa makaranta keken da nake hawa ina zuwa makaranta ya lalace hmm. sannan kuma idan na je makaranta na dawo tayin din da zan nemi abinci ya goce sunana umar rayyan kuma sana'a ta ita ce ina photography sannan ina graphic na design na computer saboda haka fata na da gurin da nake yi wa gwamnati da ta ta tallafa ma kasassu ko kuma gajiyayyu wayanda ba su iya ɗaukan nauyin kansu a wajen al'amuran rayuwarsu su ma su zamo wayanda jajirtattu su fito cikin jama'a a hudda da su ba ki mata ina mai ba da shawara a taimaka ma kasassu su dogara da kansu yanzu kan duka duka nan shirin yau ya kammala sai kuma wani makon za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu kan a madadin dukkanin wayanda aka tattauna tare da su a cikin shirin da kuma duk wayanda suka taimaka shirin ya kammala musamman shi zahar sa nufin tuwa wakilin namu da ma Julie Lathas Gresham da take hada mana sauti. Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. Yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun ƙasar Ghana. Yau da jaridan Business and Financial Times da mu soma sharhin jaridun. A shafinta na farko babban labarinta shine fagen banki zai koma ƙarƙashin kulan 'yan kasashen waje yayin da sabuwar kuɗi da ake bukata duk masu son gudanar da harkar banki su ajiye na ghana sidin miliyan 400 ke barazanan shafi duk 'yan aiki na gida wannan sabon kuɗi da ake bukata daga babban bankin ghana zai iya ainihin rusar da kimanin bankunan cikin gida guda goma sai kuma jaridar ghanaian times babban labarin ta a shafin farko shine ba za mu raga wa masu barna ba jaridar ta ce shugaban masu harkokin local government na atu arthur ya yi kashedi cewar za a ɗau tsararren matakai akan duk jami'ai waɗanda za su yi ƙoƙarin yi wa gwamnati mai ci maƙarƙashiya. ya ce ba za mu yi wata wata ba wurin jan kunnin duk wani jami'in da za a sama yana ƙoƙarin dakushe duk wani himma da gwamnati ke yi na tsarin local government a shafin baya na jaridar wani labarin ne da ke nuna cewar sashen gine-ginen gidaje na ƙasa sun kulla yarjejeniyar fahimtar juna domin gina gidaje dubu goma sha shida jaridar ta ce kamfanin nan na gine-ginen ƙasa ta kulla yarjejeniyar fahimtar juna da ma'aikatar shige da fice na ƙasar ghana da kuma ma'aikatar kiwon lafiyar ghana domin gina gidaje dubu goma sha shida wa ainihin waɗannan ma'aikatu guda biyu da jaridar daily graphic damu kammala shirin na yau a babban labarin ta a shafin gaba maslok ta kwace motoci 350 waɗanda masu shi suka kasa biyan bashin da aka basu suka saya jaridar ta ce sama da masu motocin aiki yawancinsu taxi ne wato an kwace waɗannan motoci daga masu shi saboda sun kasa biyan bashin da wannan kamfani na microfinance and small loan center wato maslock a takaici ta basu har yau dai a jaridar wato jelly graphic din a shafi na 42 tamale za ta karbi bakuncin bukin kasuwancin kayan gona shirye-shirye in ji jaridan yayi nisa yadda yankin tamale za ta karbi taron shekarar nan na kasuwancin kayan gona wadda zai zama a dandali na manoma a cikin jihar arewacin kasar musamman a tamale su bunƙasa ko kuma dai su tallata kayan gonansu har yau a shafin na 42 na jaridar daily graphic wani kanan ne shine a amince da jamura matsayin tushe na samar da man fetur a ƙasar ghana da wannan sharhi na jaridar daily graphic muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Ridwan Allah Muktar sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaida Ridwan Allah yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana. Salamu alaikum biyoyi Hausa. Mai magana mana Ibrahim Burhi Sena Ogugu a nan karamar hukumar gamawa tare da Bauchi Najeriya ke jiran kuma ina kira ga manya-manyan malamai Najeriya ko kuma na duniya gaba daya da su mu da addu'a game da wannan tsadar rayuwa da aka faɗa Allah kawo mana sauƙin ta albarkaci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mai magana malam Ibrahim Ibrahim Shena uku a nan ƙaramin kuma gama tare da wakil Najeriya nake kiran ku ta sai ku Assalamu alaikum BOA Hausa sunana Ahmadu Abacha Macina daga jihar Yobe a Najeriya. dan Allah dan annabi muryar Amurka ku bani dama in yi kira ga 'yan majalisu mu masu wakiltar yankin karamar hukumar macina a jihar Yobe da su wayo mu su yi mana ayyukan ci gaba wanda mu al'umman garin macina za mu amfana da shi ko sa samu bakin yin kamfen a zaben tara Allah kai mu kasancewar tun da muka zaɓi 'yan majalisun mu a wani yanki namu na macina babu wani aikin ci gaba da suka yi mana ko da na sai sun kobo wanda mu zama amfana da shi hakika gyara kayan kare ba zai zama sauƙi mu raba ba na gode ni ne amadu abacha na jihar yobe Nigeria. Assalamu alaikum mai magana malam malam mai zanen hula kullum biyu ya wasu zan mara yi da wani damar da jan hankali ga irin direbobin da wanda sun kansu fasinja kuna hawa ya samu gida buɗe muku yi wanda ya kamata ka samu ku kowane irin gida su bar ku yi addu'a ta roƙon Allah ya sauke ku lafiya domin da mai hawa mota da mamaci ba abin da yake bukata irin addu'a Allah ya sauke shi lafiya Allah ya kiyaye daga dukkan wani a akan wannan hanya to shi hakuri su bar ku wannan addu'a daga bayan sun da kiɗan ne a gaban su sasa amma gaba ɗaya su kuna hawa ya samu muku wannan kiɗa yanzu kuma sai labarai a takaice an kashe sojojin amurka na musamman uku da sojojin jamhuriyar nijar biyar an kuma raunata wasu biyu bayan da aka kai musu hari a jiya laraba yayin da suke sintiri a yankin kudu maso yammacin kasar nijar rundunar sojan amurka da ke a nahiyar afirka ta ce an kai harin ne a kusa da kan iyakar kasar mali da nijar mai nisan kusan tazarar kilomita 190 daga arewacin babban birnin Yamai. Lauyan budurwar ɗan bindigar nan da ya kashe mutane a birnin Las Vegas na nan Amurka, Stephen Paddock, ya ce matar ba ta da masaniyar cewa Paddock yana kitsa aikata ta'addanci. Budurwar ɗan bindigar mai suna Marilo Denley ta kwashe tsawon ranar jiya laraba tana amsa tambayoyin jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi a birnin los angeles bayan da ta dawo amurka daga tafiyar da ta yi zuwa ƙasar philippines shugaban ƙasar amurka donald trump ya bayyana cikakkiyar amincewarsa da sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson sau'i bayan bullar wani labari da ya warwatsa a duniya mai nuna cewa akwai takun saƙa tsakanin su biyun shugaba trump ya yi magana ne bayan da ya ziyarci wani asibiti a birnin las vegas na jihar nevada domin jajanta mutanen da harbin na las vegas ya shafa kuma ya kalaman nasa ne 'yan sa'o'i bayan da sakatare tilasan ya fito ya nu musanta rahoton da yake cewa yana gab da ajiye aikin nasa da haka ne kuma kawo ƙarshen shirin namu na hantsi a daidai wannan lokaci amma da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi wato uku kenan na ghana za ku ji wata tawagar abokan aikin mun allah da wasu sabbin rahotanni kada a manta domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin sarfilu hashim gumel leta ne gabatarwa da kuma solomon abu da ya haɗa mana shirin sai injiniyar mu malama zainab abdulrahman mahmud lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka birnin washington dc